لما يما استغنتي فلما استعرضت فلة الأبيات lokacin da na bitu wato gitto kullatar abu ya ce tsawon bai tuttuka tukutu sai ni bai ga ila ma'arfata mulhimiha zuwa ga sanin mulhimiha mai tsara su wai wani na waƙoƙin ga na ji waƙa ta kan mutuwarisa yace sannan ina son in gano mai zana alada ha rubutun su alamomin ba tun da shi abu da shi ya yi rubutu cikin yan takardun da ya sa cikin dan ne ya samu wato yaɗiya ruwan yaɗiya ya sha ma irin ne suka rage sai ya samu tsohuwar tukubeci ta jashi su shiga cikin taron mutane duk inda ka alawar mutum mai sukuni ta ka alawar mutum mai sukuni duk ta ɗauki takarda guda ta bashi in ya buɗe karanta akwai bayani amma ta ga alama wanda ya kai ta tuma hihi <laughs> ya zara ana janin zurgin sai tunane na ya kawo ni ya ce sai ya gana da ne bi annal musulata ilai al musulata mai sadar da zumunta ilai zuwa gare shi al'adu sai da tun tsohuwa ta haka janai ba yarinya ba fa'autani ba haka shi tunanin da mai sai ya ba ni amsa fatawa na annan kulwa na ma'arrabe cewa jinga wanda ka sanar da mutane ya juzu ta halatta mallamin shi amshi kuɗi jinga don shi karanta suwa amma abin da jingan boka a haramun mai kulkeli boka don abin da suka an za haramun na suka saboda ya na shi lema ana ba shi kuɗi shi na ci amma banda mai sanar da mutane addini shi kan karanta a cikin santare su da shi ka yaje ya juni fara zatto haka da zai yi baki da hijirata abin abinda aka ce ma bakewa kamar yanzu alal misali kare ya kore zomo sai zomo ya shige cikin wani ɗan kuku amma ga gundi ne nan bai bace ba kuma kare zai iya zuwa wurin sai ya kwace yana kira sai je a irin dasan nan inda na baka zai zuwa da shi yana nan yana nan yana dasu kuma yi zai zai an kaɗu وهي ita kuma wannan tsohuwar tasta karin su bu fa saffan saffan tana biyar sabu-sabu na mutane tana bibiyar sabu-sabu. sahu ya zau in ka kai ƙarshen wanga zama da koma ɗaukowa saboda ta riga ta ba ta takardun ne rin daga an kama kai in ya gama rabawa zan ji koma ɗaukowa to daga buɗe ni ka gani in ji ƙwal ta koma zuwa ga wanga in ji ƙwal duk ba a ba ta komi ba wata suka kibul a kofa tana neman tahu na su zubo mata kaffan kaffan tahi bayan tahi وما إن ينجه الأناء لها الأناء وهلا وما إن ينجه وتفلن يبقريتا فتبيع مكاتبة wato ma'ana kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba shi nan sai al'ana wahala wa ma in yanzu ba ta biya bukata ba la hagare ta duk wani garsan ba takarda ɗan ta koma takarda ɗaya ba ta ba ko an daya wala يرجو على يدها ina ina ummakai wala يرجو bayyayhi ba ala yadiha babu wanda ya sa hannu ne aljihu ya dauko ba ta ha ana nan dai wannan ma lokacin da istidabu ha neman daurawa ta aka da ya madabu ha kewaya wadda ta kai ba ta nan ba ta nan وقد ها يو هل شيء تتكجي وتزام كوف عند لعبا هذا فسد لي مثلكو بالالتزاع لإنا لله وإنا إليه راجعون هذا كذو أبينا أي تقدم التب تداو تداو بتاع تقدم كوف عند لعبا أشي هذا كذو تداو لا تيمو wa malam sai ta karkata ilal ja'ir ka'idan in ba a da a ba shi daudawa ce ta tsora biyar da daga daga takardar da nan in babu kwalba ne takarda ta ya ce ga ta ta yi ta biya ta kai ba ni kai ba ni duk ta arta ga ta mai zuwa ko bandala ce ci awa malam ta karkata ila irja'ir ka'id zuwa ga da takardin ne fa an sa ɗanu, zikin rigara rukadi sai shaidan ya Manta da tsohuwar ga mata tuna da ni ma samun ce sabon guda falanta ɗin zuwa haka shi ya sa mata karkato ba ila buku a ci zuwa ga wurin da rike zaune ba gire na ba da sai kawo taka na'am fa ba sai ta koma ila ce zuwa ga tsohon can wanda bai gani ba ki ya tantana mai kuka lilayar mani saboda duk mutane gaba ba ne ya ba ta kawai kandala shakiyar da tana mai kai ƙarar ta hamilar zama da ta lalle zamani ya canza babu harka ba duk tarin mutane gaba ba wanda ya ba da ko kandala lalle ba ta tabbar lalle ba harka juyawar zamani shakiyar da suna mai kai ƙarar ta hamilar zama da juyawar zamani ta lalle ko ba harkoki فقال زي قوهم إنا لله وإنا إليه راجعون إلى أمري إلى الله لا دين الأمر ناقع الله إكيد بعد أهل ولا حول باب ولا دبارة ولا قوة باب ولا قليل إلا بالله إما قال لا عنك قوما بعد وأنا سنة غير غير واقع لا يبقى باب ولا مباب ولا معين ولا متين وفي المزاوي ولا تساوي فلا أمين ولا ضمين كادوا يقدر ما أجيب أغنى يكتب لم يبقى صعب صعب ولم يفرنتت السوية wala musafir ko wanda an ka farance ma soyayya lam ka babu wani babu wanda ya kingi kowa babu babu mai zo babu wanda aka so Wala ba ma wala inu sannan babu marmaro kuma wala mu inu babu mai taimako in ka ce ma inu mu inu wanga ba mimun nan wanda lisa zama wala ma inu babu marmaro wala mu inu babu mai taimako har ka gana yi to in ba a magana daga ta ba a yi don Allah shi adda sawi daidai da daidai ba za ya bayyana filma sawi ga ɓallace ɓallace Allah aminin babu amintaccen mutum kuma wala aminin babu auna daraja ثم قال لها من من